A shirinmu na matasa da siyasa, a yau dandalin VOA tattaki ya yi tare da wata matashiya mai rajin daƙile shan miyagun ƙwayoyi da taimakawa matasa masu tasowa ƙauracewa wannan ɗabi'a ta shaye-shayen ƙwayoyi da bangar siyasa. Malama Maryam Chisguda shugabar kungiyar da ke rajin wayar da kan matasa masu tasowa dangane da illar shan miyagun kwayoyi ta shirya taron karawa juna sani ne a makarantar Air Force Comprehensive School da ke kwa a jihar Kanan Najeriya inda take nusar da su hanyoyin da za su kauracewa shan miyagun kwayoyi ga kuma abin da take cewa na dalilin da ya hassasa wannan aiki nata a yanzu. Sunana Maryam Chisguda, sunan kungiyar mu PG 105. PG1 menene ma'anar PG105 PG105 parental guidance 105 105 means 5th October me yasa kika hada da ranar haihuwa ki na jikin ce eh abin da yasa na hada da ranar haihuwa ta shine ranar nake so na yi launching in dan mu yara irin gargadi haka dan musu rigakafi dan abubuwan da yake faruwa a a cikin rayuwarmu na yanzu saboda a musu akwai miyagun kwayoyi din nan sannan kuma yadda suka sa um, su zina da su wasu abubuwa a gabansu to shine ake so a dan wayar musu da kai a nuna musu akan cewa ba daidai ba ne abin da ake nufi shine a faɗa musu akan a yanzu dai hakan nan abin da ya kamata su yi shine su dan sa hankali akan karatu su je makaranta sannan kuma don yadda abun nan ya riga ya cinye cikin rayuwar mutane yanzu sai kika mutane suna nan suna ta shan kwayoyi da yawa ba su ma san me ma ma'anan abun ba wasu ma su ma san kwayoyi suke sha ba hmm. kin gani sai a ce sai a samu yara a makaranta a ce musu ai wannan idan ka sha zai hana ka bacci zaka iya ka samu ka yi karatu to yaro kin ga ba zai san akan cewa wannan abun ba shi da kyau ba illa ba ne to shi yasa muke son mu dan wayar da kansu matasa musamman ma matasa saboda su ne su ba sa ma jin magana iyaye yanzu su kawai abin da iyaye yan uwansu yara suka faɗa musu shi suke amfani da shi. Gashi na ga kin mm. fara eh, wannan shine karo na farko da kika fara wannan A'a ba shi bane karo na farko. Wannan yanzu na ukun ce ke da Na uku. Eh, A wace shekara kika fara wannan kokarin mayar da 2018 muka fara. Shekara da ya gabata. Eh eh. to me yasa kika zaɓi wannan makaranta a yanzu da mun makarantu kike bi eh makarantu muke bi makarantu muke bi kuma abin da sa ma muka dan makara a wannan shekaran kin san wannan shekaran siyasa ne da kuma da aka gama wannan zaɓe zaɓen an zo aka shiga kuma cikin eh, watan ramadan to shi yasa yanzu wannan makarantar abin da yasa muka zo mun zo ne saboda kin san mixed school ne akwai maza akwai mata to dama da muka fara da yaran makarantar yaran mata muka fara kawo muke to yanzu wannan ne ta farko da muka fara yin na da makarantar mix aka yi eh, dalibai da mata da maza wata nawa nawa kike yi daga wancan lokaci zuwa yanzu kika fara tunda na jikin ce a ah, bara kika fara eh gaskiya bara na fara kuma da muka yi a baren ma mun bayan sati uku muka sake muka koma muka yi mun fara a GGC Dala muka je Kano Capital hmm. muka je muka yi yanzu mun zo nan gurin um, Air Force Comprehensive Secondary School sannan kuma ranar Juma'a insha Allah muna da wani program kuma to ire-iren ta nan yana bukatan kuɗi a ina kike samun kuɗin da kike wannan zagaye na wayar da kan matasa eh to gaskiya yana bukatar kuɗi amma um, da yake ba wai akwai abubuwa da yawa muke muke bada ba mu yaran ba to daga cikin aljihuna dai sannan kuma akwai irin kamar yan uwa da abokan arziki da suke dan bani gudunmawa from time to haka sai a dan ba ma yaron kin bude asusu ne da kike karban waɗannan taimako ko ko waɗanda suka san kina yi ne suke da a gaskiya babu wani asusu kamar idan yanzu kamar zan yi wannan program haka idan na faɗa ma ko mutum ɗaya ko mutum biyu zan yi wannan program da yake sun san ga abin da aka yi a baya kuma sun ga yadda aka yi wannan program to sai ki ga su dan ba su ce oke to gashi nan ko ga mota ko ga wani abu da hakan nan amma gaskiya ko da ma mutum maganan kuɗi kam gaskiya ina ga so ɗaya ne ma aka bani ma kuɗin wannan taro kuma wanda ya bani kuɗin shine eh, alhaji muhammadu adamu wanda ke stanbic ibtc to a gaba akwai yiwuwar zaki nemi tallafi ko ka zaki iya wannan abu haka ke kadai ba wanda yake tallafa ne ai ba wanda baya neman taimako idan dai za a samu ai taimaka ai yana da kyau taimako na da kyau ke za a samu ra'ayi yanda kika tsara abin naki a gaba akwai yiwuwar zaki nemi taimako eh to kin ga taimako ko shi yana da wani abu guda za ki neman taimako kuma za ki zauna ba za ki nemi taimakon ba amma gaskiya da muka fara wannan program babu zancen magana ko neman taimako a ciki ni dai kawai buri na shine a wayar musu da kai a samu a karantar da su kawai su ganar da ga cewa ga abin da yake faruwa shikenan shine kawai mm. kin tsara misali kamar daga nan zuwa shekara kaza ne zan daina waɗannan abu ko kawai zai tafi ni babu ranar gaskiya babu ranar gamawa ban tsara ba babu ranar gamawa saboda wannan abun ana aiki ana yakin sa kullum ko da kullum ba ranar da gari Allah zai waye ban yi ma wata magana ba ko ma wani magana ba akan kwaya kuma sannan da wannan harkokin na tabbata sai da kika yi bincike kafin ki fara makarantun sakandare shan kwayoyin yayi yawa ne yayi yawa gaskiya a kashin gaskiya yayi yawa kuma um, su din basu ma gane akan abin da ma gashi abin da suke illan abin da suke sha ba gaskiya Um, saboda yanzu dai sha suke suna ganin kawai irin kamar wasa ne ko kuma kamar irin yayi ne ana yayin abu to ba su gane ba to shi yasa muka kawo kinga yanzu kamar da muka fara kinga baki ga NGL sun zo nan gurin ba muna yi da muka fita suka ji kaza kaza suka faɗa mu nace musu to bari zan rubuto muku sai ku zo ku taimaka mun to kinga ai gashi nan ko sun zo ko na wancan ma da muka yi na karon baya sun je can ma suka je suka yi suka je suka yi wannan abin suka yi musu koya su kamar yadda kika ga hajji aisha take a ciki yanzu to madalla malama maryam a ta bakin wata jami'a a hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi reshen jihar kano wato ndlea hajiya aishatu hamidu ta ce shan miyagun ƙwayoyi da ake a yanzu ya ragu sakamakon aiki tukuru da hukumar ndlea take yi na kama waɗanda suke shan waɗannan ƙwayoyi maimakon hakan 'yan ƙwaya sun fito da wasu sabbin hanyoyin haɗa ƙwayoyi inda suke haɗa wasu ababen sha da wasu alewa ko makamantan haka domin ya bugar da su ya kuma sa maye ko da yake ta ce aƙalla. shaye-shayen kwayoyi a jihar kano ya ragu da kaso 60 cikin 100 ga ita ma abin da take cewa to alhamdulillah kin san kullun yadda mu muke kididdika mu a hana su ma kuma haka suke kawo wa'yansu abubuwan da za su sha wanda da aka sani ake shan su irin su codeine su wiwi gaskiya ya ragu saboda kodin din ma ya yi tsada ba ki a ganin shi ma su tramol din duk ba sa nan to sai ki ga sun je sun nemo wani abu kuma da su suke yin shi da kansu saboda su sha ya ba su wannan effect din da wa'ancan abubuwan da yanzu babu su suke yi su sai su yi shi saboda su sha su samu wannan effect din kina nufin bayoyin da ake sha da yawan ake yawan kama su a yanzu ya ragu sun fito da sabbi gaskiya ya ragu sosai su tramol yanzu ba za ki shi a titi ana sayarwa kamar da su kodin kafin ki gani da kyar in kin gani ma tsada ba za ki gani ba to sai ki ga yanzu sai su rinka yin wa'ansu abubuwa kamar su saka ehm, su ɗauko lakasera su saka mishi ehm, tom-tom ko su saka magi a cikin coke su sha maimakon wa'ancan wa'ancan gaskiya yan dole su yi kokari sosai saboda ya ragu ba kaɗan ba to kenan har yanzu muna iya cewa ya ragu yawan shan kwayoyi ko ya karu to yawan shan kwayoyi sai dai mu ce to ya ragu gaskiya tunda kullun kama su ake kullun kokari ake a durkusar da su saboda haka abin ya ragu idan kika ce ya ragu shi <laughs> tunda na ga yi ana yawan fitar da giyazi da kaso nawa ne ya ragu gaskiya ba zan iya gaya miki off head ba yanzu amma dai na san yaro wai ba mu takamaimai nan ba amma za ke ce mu ya ragu da kaso hamsin ko ya ragu da kaso zan iya cewa maybe ya ragu da kaso sittin ma mm, saboda gaskiya ya ragu eh. ba kamar da ba kin ga yanzu idan za a baka hakimi sai ka je yan dele an maka test in za ba ka farm sex sai ka je yan dele an maka test in za ka shiga immigration ko custom ko me sai an je test in za ka shiga siyasa in siyasa za a baka office na siyasa yanzu gwamnan Kano sai sun zo office din mu musu test jihar Kano ce kadai ake yi ko ko ana yi gaba a'a ban sani ba saboda ni dai Kano na sani for now to da dama za ki ga cewa dilolin kwayoyin da masu shan kwayoyin idan an kama su akan samu lokutan da ake ga 'yan siyasa sun je sun fitar da su gaskiya sai dai ko in mutum sha yake ba sayarwa ba kin ga da mai sha da mai sayarwa suna da bambanci kai da kaje ka saya kake sha ba a kama ka a maka hukuncin mai sayarwa mai sayarwa in an kama kana sayarwa ba dan siyasa ba kowa ya bai isa ya fitar da kai ba daga NDLA za su yi investigation report din su su yi duk abin za su yi sai a kai ka kotu alkali shi yake da hurumin ya sake ka ana hukunta su ana hukunta su sosai ma ne karancin hukuncin da ake musu misali idan an kama dilolin fine akwai wanda ba za tara akwai wanda ba ba su ta no ba ta shi kika ce mafi karanci eh. Aikin ga tara kaman fi daurewa hmm. karanci tunda akan a daure kan aka ce za a daure ka ko nawa ne za ka iya biya na tara to mafi karancin shine tara idan za a daure shekara nawa ake daurewa a ah, depending on the abin da aka same ka da shi 25 years imprisonment 15 years 5 years ake daurewa kuma ana yin abin da ake cewa for future of the property din mutumin kamar misali kina da gida babba haka kina sayarwa sosai har gidan har motocin gidan duk kwacewa ake yi kin ga an karya kake. To madalla da fatan waɗannan matasa da aka yi don su za su amfana da abin da suka ji za su kuma ƙaurace wa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da bangar siyasa. Baraka Bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya.